Tambaya ta farko, ka ambaci falalar kyawawan ɗabi'u, amsa, annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce, mafi cikar muminai imani, mafi kyawunsu a ɗabi'u, Tirmizi da Ahmad ne suka ruwaito shi.